أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من أقول ما الله تعالى دي ساكي sake haɗo السافية متارا البركة safiya mai tarin albarka safiya ta talahadi goma sha ɗaya ga watan almuharram a wannan shekara ta safiyar ta ta daidai da 27 ga watan 12 shekara ta 2009 miladiya za mu ɗora inda muka tsaya jiya a cikin wannan littafin mai albarka muwaɗa na imam malik ibn anas muna cikin kitabar fara'id abin da ya shafi rabon gado a inda jiya <clears throat> muke bayanin abin da ya shafi gado na miji da mata abin nan na uwa da uba a wurin ɗansu idan mutum ya rasu ya mutu ya bar uba na uban zai samu ko ya bar uwa na uwa za ta samu ko ya bar uwa da uba nawa kowanne zai samu muke bayanin cewar abin yana da sauƙin gaske idan akwai ɗa uba zai ɗauki asudus uwa za ta ɗauki a amma idan babu amma akwai 'yan uwa to uwa za ta ɗauki ɗaya uwa za ta ɗauki a ɗaya bisa shida duk da cewar 'yan uwan ba za su yi gado ba muka biyo bayani kuma da abin da ya shafi gado na al'ikhwatu um yan uwa waɗanda aka haɗa uwa ɗaya da su su ma kuma aka yi bayanin su su yan uwa waɗanda aka hada uwa ɗaya da su ko dai ya zamana idan su biyu ne mutum ne ya mutu ya bayar yan uwa uwa ɗaya su biyu kowanne ɗaya daga cikinsu za a bashi a sudus ɗaya bisa shida idan kuma sun fi biyu mana sun kai uku abin da isama to gaba ɗayansu za a ba su ɗaya bisa uku sai sai raba shi bisawiya daidai wa daida fom shuraka'u fi sulus sai su tarayya a cikin sulusi to dai Allah ta'ala a wannan darasi namu na hudu za mu tashi babi na biyar babu mirasil ikhwati lil abi wal ummi a wannan karatu za mu yi bayanin abin da ubangiji Allah ta'ala ya sauwake mana na abin da ya shafi gadon yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sune babu mirasi al'ikhwati lil'abbi wal'ummi ikhwa ne uba ɗaya shine lil'ab wal'um kuma uwa ɗaya mutum ne ya rasu ya bar su su me matsayinsu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shin suna cin gado a kowane lokaci ko ko ba sa cin gado a kowane lokaci sai idan abu kaza abu kaza abu kaza ya faru kada kuma ta dama mun faɗi su cikin masu cin gado cewar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko yan uwa uba ɗaya ko yan uwa uwa ɗaya suna cikin masu cin gado wal akhu min ayyil jihati kana qad anzala Allahu bihi waɗannan shine bayanin abin da za a yi qala rahimahullahu azza wa jalla قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب الدنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جد جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل أصل فريضة مسمى فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال رحمه الله <clears throat> waye lam yutrik al mutawaffa aban wala jaddan aba ab wala waladan wala walad ibnin zakaran kana aw untha fa innahu yufradu lil ukhti fa innahu yufradu lil ukhti al wahidati lil abi wal ummi an nisf fa in kana tathnayn fa in kana tathnatayn fa ma fawqa dhalik fa ma fawqa dhalika min al akhawati lil abi wal um فرض لهما ثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الأخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شاركهم بفريضة مسمى فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من, من شيء كان بين الإخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الأم في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولإخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فلذلك شركوا في هذه المسألة في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمها لأمه قال رحمه الله باب ميراث الإخوة للأب والأم باب da zai mana bayanin hukuncin gado na 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya dangane da alaƙa su da mamaci alaƙa ce wata take a bayyane ɗan uwansu ne yayansu ne ko ƙaninsu ya rasu ya basu uwansu ɗaya ubansu ɗaya a nan ko dai su zama mazazalla su yan uwa ɗin ko kuma su zama mata zalla su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya haka ne ko baka bane ko kuma ya zama na ɗan uwa ɗaya tal ya mutu ya bari namiji ko kuma ya zama na 'yar uwa ɗaya ya mutu ya bari mace no kenan hudu dai ko kashi hudu kenan ko kuma ya zama na yan uwa ya mutu ya bari rijalan wani sa'an maza da mata a cakudi no kenan biyar kenan wanda yake dukkan yan uwan shi ne to mun sha maimaitawa ayar da ta yi bayani kan gadin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ita ce ayi ƙarshe ta cikin suratul nisa'i yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad sai aka ce wa huwa yarithuha Allah ta'ala yake cewa naka suna neman fatawarka fil kalala dangane da abin da ya shafi kalala qulillahu yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun shi mutumin ba shi da ɗa kun gano wannan walahu uktun amma yana da yar uwa amma ba ce ba shi da uba ba ce aka laisa lahu waladun ai kare ka sani ta a farko farkon sura cewar dama yan uwa ba sa gado kuma tun da an ce kalala naka ka fil kalala ya nuna wanda ba shi da uba ne ba shi kuma da ɗa ka fil kalala qul illahu nan inimrun halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun ba shi da ɗa amma yana da yar uwa to wace yar uwa hmm? uwa ɗaya uba ɗaya idan babu uwa ɗaya uba ɗaya sai uba ɗaya ta zama matsayinta amma uwa ɗaya bayanin ta ya gabata jiya wa in kana rajulun yurasu kalalatan a imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falaha abunna falikulli wahidin minu as-sudus wa in kana rajulun yurasu kalalatan a imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun wannan su ne yan uwa na bangaren uwa uwa ɗaya kuka hada da su to kowane ɗaya za a bashi ɗaya bisa shida to amma yanzu ana magana ne na yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya sai Allah ta'ala yake cewa falahan nisfu tana da mi. rabi to kun ga a cikin kasafin da muka ambata kashi nawa hudu ai biyar cewar ko dai mutu bar yan uwa maza zalla ko ta mutu ta bar yan uwanta maza zalla ko mata zalla nau kenan biyu ko kuma namiji ɗaya ko mace ɗaya ko kuma maza da mata sai Allah ta'ala yake cewa fa in kanat wahidatan idan yar uwa ɗaya ya mutu ya bari to falaha nisuf za a bata rabi wa huwa yarithuha shi dan uwan nata zai gaji ita wa kenan ita yan uwar shi in a ce ita ce ta mutu in lam yakul laha walad idan bata ta da to amma ba a ce ga abin da zai gada ba sai aka yi shiru amma da aka faɗi nata abin da za ta gada sai aka ce falaha nisfu kun gane tana da rabi amma shi sai aka ce wa huwa ya rifuha in lam yakul laha walad shi zai gaje ta idan ba ta da ɗa to nawa zai gada kenan duka kun gane wannan da ke ko saboda haka idan za ta idan yar uwa ta mutu ta bar ɗan uwanta kwaya ɗaya to zai ci gadin ne duka idan shi ne ya mutu ko ita ce ta mutu ta bar 'yar wata mace to za ta ci rabi mun gano wannan da ke ko eh eh idan ya mutu ya bar dan uwa namiji ko ta mutu ta bar dan uwa namiji to dan uwan namiji zai ci dukiyar duka idan shi kadai aka bari mun gano wannan da ke ko to kun ga anan sai ya nuna mana tunda an ce idan ta bar dan uwa daya namiji zai ci dukiyar da yawa to idan ta bar yan uwa maza zallafa shi ne mamun babu aula kenan ko yawwa sai su raba duka kuma mun ya magana za a yi rabo ne a lara asir usihim kan adadinsu da maza ne zalla su tara ne kun ga ba mu da tusu i kenan ko ba mu da <laughs> daɗe bisa tara to amma su tara ne aka mutu aka bari shi kenan sai a raba tara kawai naira tara ta mutu ta bari sai a raba tara kawai kowa naira daidai eh muna nan zuwa kanta wayan kanu wata rijalan wani sa'an wali zakari mithul hadhil unthayn mun gano wannan da kyau ko to kun ga an samu an yi magana akan akan biyu ko uku mun yi magana uku mun yi magana yan uwa daya ma'ana mace daya falhan nisfu tana da rabi ɗan uwa ɗaya zai cinye duka yan uwa maza da yawa za su raba duka sai kuma uku kenan ko fa'in kana ta sinani fa'in kana ta sinate ni falahumar idan su biyu ne yan uwa mata biyu aka mutu aka bari kun gane wannan da ke ko ko shi ya mutu bar yan uwan shi mata guda biyu ko sama da haka ko ita ce ta mutu ta bar 'yan uwanta mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya idan babu uwa ɗaya uba ɗaya kenan to falahu mafulufan za a ba su biyu bisa uku kun gano wannan man samu kashi nawa kenan kashi na hudu kenan ko sai kashi na ƙarshe na biyar su zama na maza da mata sai Allah ta'ala cewa yan kanu ikhwatan rijalan wani sa'an falizakari mithlu hadhul unsayyin idan sun zama 'yan uwa ne zalla maza da mata to a nan ba za a ce maza su cinye duka ba ba kuma za a ce a ba mata rabi ba ko kuma bi bisa uku a za a ca kuɗi hini li zakari mithal hazul unsayin yubayyinu lahu lakum an tadullu wallahu bi kulli shay'in alim kenan ayatu sayf kenan aya da ta sauka lokacin bazara to kaga wannan wannan bangarori guda biyar su ne in ba ku manta ba muka yi su a lokacin da muke magana a kan ɗa a darasin farko idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya ko dai ya bar ɗa ɗaya ko bar 'ya'ya maza zalla ko kuma ya bar mace ɗaya ko ya bar mata zalla ko kuma ya bar 'ya'ya maza da mata kun gane wanda da ke koto wannan aya ta ƙarshe ita ta magana kan rabon gadin 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ayar farko yusikum Allah fi auladikum ita ta magana kan gado na abin nan ‘ya'ya a wurin iyayensu ko iyaye a wurin ‘ya'yansu aya ta wala kuma nisfu ma taraka azwajukum ita ta magana kan gado na miji a wurin mata ko mata a wurin mijinta sannan kuma ta ci gaba da yin bayani na abin da ya shafi ‘yan uwa uwa ɗaya zai ce wa in kana rajulun yurafu kalalatan ay mar'atun walau akhun aw ukhtun fali kulli wa hidi minu masudus fa yan kanu akisar min zalik fa mu shura ka ofi duk wannan mi baadi wasu yati ana cirewa ne bayan an cire wasu ya wani shi ne a takaice bari mu shiga cikin littafin kai tsaye ƙala rahimahullah ƙala malikun imam malik ibo na ana siya ce al'amurin mu jita mawu alayhi indana al'amarin da aka yi ijima'insa a kanmu domin ga ayoyin alƙur'ani sai riga sun bata kai yi annal ikhwata lil abi wal ummi lalle yan uwa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya la yarithuna al waladi zakari shay'an ba sa cin gado tare da ɗa na mamaci ɗan kuma namiji yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado tare da ɗan mamacin idan mutum ya rasu ya bar ɗa namiji da yan uwa uwa ɗaya ba ɗaya to ba su ci gado ba yan uwa suna cikin zulukur ba sun zama kuma dangi na nesa tsakanin ɗa da uban shi da ya rasu akwai wani ko babu wani babu kowa amma tsakanin yan uwa da ɗan uwa fa akwai waye uba yawwa to kuma shi gado ya kullum wanda ya fi kusa shi ya fi tasiri in dai kusa da mamaci wannan ubansu ne ya rasu wannan kuma su ce dan uwansu ne ya rasu ga akwai tazara kenan to eh ya za su ai hakuri za su an dai akwai da guda ɗaya ko da yan uwan shekarar su 80 80 dan kuma yanzu na aka haife shi an haife shi yanzu kuma mai fahimta sai dai an zara ban gado mai za a hadar ta ulul qurba ta ta sai a dan diddiga musu <clears throat> sannan irin wannan kuma ana yin wasiya mun sha karantawa ana yin wasiya tunda ya ga ba su da ba sa cikin masu gado to tun kafin ya su sai ci to a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza kun gano wannan da ke ko watakila kaninka ne yayanka ne da shi aka ta faɗi tashi wurin tallafi da ka samu har ubangiji allah ta'ala ya buɗe harkokin kasuwa ya yi wahala da kai sosai da sosai za mu ji yanzu ya kake so kana lakana mun amsa ne fan baya ka amsa bari mu kammala wannan na'am yanzu mun ji na farko yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado tare da wa tare da ɗa namiji ɗaya wala ma'a waladin libni zakari shay'an ba sa cin gado tare da jika ba shine ɗan ɗa ba wanda yake namiji ko da mutum mutuwa ya bar yan uwan shi uwa ɗaya uba ɗaya amma da jika to kun san za a yi wa wannan jikan ƙarin girma ne mun sha maimaita sai maza ya dawo matsayi na na ɗa to shikenan yan uwa kuma sai dai dan uwansa Allah ta'ala ya mishi rasuwa Allah ya ji kanshi da gafara shikenan sai dai idanu wala ma'a wala ma'al abi sai sannan kuma ba sa cin gado tare da uba wannan uba uba mahaifi ko uba kaka eh ka ce me mahaifi ba kaka ba shi yasa ya ce wala ma'al abi diniya banda uba wanda yake na kusa kun ga kaka ma ai uba ne amma na nesa tsakanin kaka da ɗa akwai wani ko babu wani waye wani uba tsakanin yan uwa da ɗa da mamaci da ɗan uwansu akwai wani ko babu wani waye a uba dai kun gano wannan to tunda akwai uba yanzu din nisan su tsaya yanzu wannan dan uwansu ne ya rasu kun gano wannan yan uwa ɗaya uba ɗaya su biyar ne sai ɗaya ya rasu sun zama su nawa kenan su hudu kun gano wannan da ke ko to yanzu tsakanin na hudun nan da mamacin akwai wani ko babu wani akwai mutum guda shine uba wanda ya kulla alaka tsakaninsu to tsakanin shi mamacin da kaka akwai wani ko babu wani akwai wani shine uba to ha gano duk nisan su daya kenan to ha ga kaka ba zai iya kora su lokaci guda ba kaka yana ɗaukan matsayin uba amma ba a kowane lokaci ba saboda ka shi muƙaddashi ne eh ko mataimaki kenan ko ai ga ba akan kowace takarda ake sanin ba yawwa saboda haka ba a ko ina kaka yake koren yan uwa ba saboda matsayinsu ɗaya zai da ce ya ɗara su a wani lokaci mun samu nau kenan yan uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado tare da ɗa namiji ba sa cin gado tare da kaka ba sa cin gado tare da uba uku kenan ko o jika kenan ko ba sa cin gado tare da jika mun samu wannan sannan ba sa cin gado tare da uba na faɗi shi ba sa cin gado tare da ɗa ɗaya kenan ba sa cin gado tare da jika biyu kenan ba sa cin gado tare da uba mahaifi uku kenan saboda haka da zaren an baka cewar wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza sai ka ga ya bar yan uwa da ɗa yan uwan nan sai ka samu su kansu ko ya bar yan uwa da uba sai ka samu yan uwan nan zero ba su da komai ko ya bar yan uwa da jikoki sai ka samu yan uwa zero ba su da komai kun gano wannan da ke ko wahum yari suna ma'al banati amma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado tare da 'ya'ya mata saboda kar 'yaya ƴaƴa mata daman ba su da karfin ɗauke dukiya gaba ɗaya wa banatil abana suna cin gado tare da jikoki mata su ne banatul abana ‘ya'ya mata na ɗa ba ‘ya'ya mata na ‘ya ba ‘ya'ya mata na ‘ya ba sa cin gado yakka da ka aurar ka gane wannan da ke ko da ta haihu ba san zama jikokinka ba kenan to ai ba su gadon ka ba eh, ai ai ne na mata amma ɗanka da ya aure to ƴaƴan shi za su gadon ka ko da mata ne ai ‘ya'yan ‘yarka ai daga wani gida suke ko ba daga wani gida suke ba eh amma ƴaƴan abin nan ƴaƴan ɗa ai a cikin gidan suke wahum yarithuna su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suna cin gado ma'al banati tare da yan uwa mata ma'ana mutum ne ya rasu ya bar yan uwa mata abin nan 'ya'yan shi mata no za a ba su fayan kanu akasar min zalika a ba famu fam shuraka ba abin nan fayan kanu ta fala nisif kafin wani su kuma lafiya wala dukkan lizzakar min salatul unsayin fayan kunna nisa'an fauka sanataini falahunna thulutha ma tarak idan sun zama mata zalla ne sama da biyu za a ba su nawa biyu bisa uku to ya rage nawa kenan to dama ba ɗin ake ta tambaya baya za a yi da ɗayan tun karatunmu na farko to yanzu ɗayan su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai su su gadon shi kwangu sun ci karo tare da wa kenan tare da 'ya'ya mata wa banatil abana hakan nan suna cin gado tare da ‘ya'ya na ɗa jikoki kenan saboda idan babu waɗannan za a ƙara musu girma to haga su ma dai filfan ɗin za su ɗauka ɗai busa uku za su ɗauka to su ‘yan uwa uwa ɗai uba ɗaya sai su ɗauki ragowar ta asiban kenan ɗai busa uku amma da sharaɗin malam ya turkil mutawaffa jaddan aba abin muddin mamaci bai bar kaka ba wanda yake kakan mahaifin uba za su ji gadon mafadola fadala min almal abin da ya ragu na dukiyar a wannan dan takaitaccen kasafi da aka mai ya ragu ɗaya bisa uku tunda ‘ya'ya mata sun ɗauki biyu bisa uku ya kunu na fihi asaba za su zama ‘yan uwa ne mataimakan juna a ciki a wannan abin da ya ragu kar ku manta tunda yanzu yan uwa ne mun riga mun yi bayanin su idan dan uwa ɗaya aka bari shikenan wannan ɗaya bisa uku sai ya ɗauke shi shi kadai kun tunda mun karanta ayat dazu kun gane wannan da kyau idan kuma rijalan wani sa'an ne mata da maza ne su raba shi zakari misul hadhul unsayin mana inda in ya muke bar yar uwa ɗaya dan uwa ɗaya kun ga mace ɗaya namiji ɗaya kenan kun gano wannan ko shi kenan sai a raba shi da mifilovin unfe in an tashi raban obi man kana lahu aslu faridotin musamman kullum ka tashi rabo za ka fara rabo ne da wanda daman tun farko yana da lamba da aka bashi shine za a fara da man kana lahu aslu faridotin wanda yake da asalin tushe na wata lamba musamma da aka ambata mashi aka ce za a bashi sai a bashi wannan fayo ƙauna fara'idun sai kowa a bashi kasafin shi kowa a bashi nashi fa in fadala ba da zalika fadlun to idan wani abu ya zo ya ragu bayan an yi wannan kasafi kana lil ikhwati lil abi wal um wannan abin da ya ragu to na yan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ya qatasimunahu bainahum ala kitabillah za su raba shi tsakaninsu a kan yadda alkur'ani ya gabatar zukuranan kanu au inasan mata zalla ne ko maza zalla ne ko kuma maza da mata ne lizzakari mislu hazzul unsayin za a raba shi kowanne ɗa namiji yana da rabon mata biyu domin wahala wa ya fi wahala namiji ne ko mace eh lizzakari mislu hazzul unsayin da aka da ya mutu sai ya bar dubu talatin nau kenan za a raba da dan uwa daya yar uwa daya za a ba mace dubu goma za a ba namiji dubu ashirin wai wannan ne yake sa wai wannan ne ya yasa turana suke ganin wai ba wa mace adalci ba to yanzu idan kowanne lokacin auren shi ya yi ita macen za ta yi aure shi da aka ba nau kenan dubu goma shi namijin zai aure da aka bashi nawa dubu ashirin wa yake neman ciku eh sai ka an sami sadaki dubu talatin to kaga yanzu zai rance nawa kenan to ita kuma ita ma dubu talatin sadaki kaga yanzu an kara mata kenan ta zama arba'in yau idan amanatan kenan to za ka ga abubuwa ne mala mutane ne waɗanda yake kwakwalansu ba kwakwale ba ne kwakwale ne na mashaya imana eh, kwakwale ne na mashaya to kwakwalan mashaya mutumin da ya sha ta yi marisa ta sha kapso ya ga dabbobi yana zauna yana tsuguna yana gaida su me za ka ce da shi a gani kullum kamata su fito su yi bayanin meye tsarin su ya nuna su a addinin su ya ke rabon gado katilin makatulan fa ake babu wani ka'ida kawai wanda ya fi kowa tsaurin ido a ciki shi zai ba baki a kan sauran ka gani ga ya wai ta yi mutu ta mutu ta yi wasiya a ba dukiyar ta magi dukiyar ta a ba magenta ko a ba karanta <laughs> to waɗannan wasu wasu raba mana gado fa ko za su raba musu gado mala kuma aka samu waɗansu masu sunan musulmai da ba su san ma addininsu ba suke ta abin nan nasu wai an raba gado ya za a ba mace kasan eh, abin nan a ba namiji kasan mace biyu kuma a duk da wannan jahiliyar da suke yanzu ba su yi mafarkin baiwa mace shugaban su ba su gwada mana wata rana kai malam su ma mata ma duk da su kamata yi su ce gwamnati ta yi ka'ida idan mace ta yi haihuwa fari namiji haihuwa na biyu eh mana ya za a bata ita kare take daukan juna biyu tunda da daidaitawa za a tsakanin maza da mata eh mana to abubuwa ne dabbobi ne a gani inhum illa kal an'am bal hum adall kamar dabbobi suke dabbobin ba sun bi domin dabbobin an yanka za a ci al'an'am an yanka za a ci amma su waɗannan kan ai aladu ne hal ona bi ukun bi sharmin zalika mathubatin inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qirarata wal khanazira wa abada taghut wa laka sharrun makanan adallu an sawa'i sabil fayu tsona fara'idahum sai a baima kowa abin da ya kamata a bashi fa in fadala ba da zalika fadlu kana lil ikhwati al abi wal um idan wani abu ya ragu sai a baima yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ya katasimunahu bainum ala kitabillah su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya din za su raba shi akan yadda qur'ani ya karanta zukuranan wa zukuranan kanu au inasan abin nan maza ne zalla ko mata ne zalla ko kuma maza da mata in maza da mata ne lizzakari mithlu hazul unsayin fa lam ya fudul shay'un idan babu abin da ya ragu fala shay alahum shikenan ba su da komai ya sa hakura kar ku manta ba wai sai an raba ne ya zo ya rabu su kuma sai a ce a raba musu ba in dai lissafin farko da kai ga akwai abin da ya ragu to shikenan sai ka sake dogon lissafi da za a kasafta a bai kowa nashi tun a tashin farko ban gado ba kwatsa shi ake yi ba

mai kila bashi daga nisa sai mm. mutum ya ji mamaci ya eh. da da an da gun shi ma haka za a raba shi tambaya ce mai kyawun gaske ai ban yi tsammanin za a iya raba dukiya lokaci guda ba sai dai wacce take a kurkusa wacce ike abin nan ta bayyana sai a raba ta kun wannan daga baya <clears throat> kamar karatun da muka ina da a karatu na biyu daga baya sai irin wannan bashi ya zo ko kuma abin nan nashi ya zo gratuity nashi ya zo da waɗansu abubuwa nashi kun ga ba rana ɗaya ake jira ba ba za a ce wai saboda gratuity nashi kuma za a tsaya ba za a raba gado ba a'a wanda yake a hannu sai a raba shi ba su suka kuma da sauransu idan suka sake zuwa sai a raba su suma kun gane wannan da ke ko wai mamacin ne yake da gado yake da bashi a wurin wani to sai wani ya kawo ya ce ya ji an ce abin da naku ya rasu aiko yana bin shi gado yana bin shi bashi sai ya ɗauko kuɗin ya bayar shi da mun mamaci kan ai za a cire bashin da ake bin shi ne tun kafin a raba gado min ba da wasu yitin yusu biha audain قال رحمه الله عز وجل وإن لم يترك المتوفى أبا إذا mutu bai يموت uba أبابا wala jaddan kuma bai bar kaka ba wannan kaka aba abin uban uba kenan ko wala waladan bai bar kuma ɗa ba wala walada binin bai bar jika ba ɗan ɗa kenan zakaran kana a unsa mace ne ko namiji bai basu ba to yanzu ga yadda za a raba فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف za a raba a bai ma ‘yar shi mace idan ita kaɗai ya mutu ya bari wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya sai a ba ta annisfu a ba ta rabi wannan jawabin da ya gabata ya nuna mana waɗanda suke katange ‘yan uwa ne a wurin cin gado wanda yake shine hajjibul iskaf mana idan da ɗa yan uwa ba su ci gado ba idan da uba yan uwa ba su ci gado ba kun gano wannan idan da kaka a ab to akwai dogon lissafi mun gano wannan da ke wannan ya nuna mana waɗanda ke idan akwai su to waɗancan ba za su ci gado ba shi ya yi kira hajjibu iskat shi kwata-kwata ma ya hana maka cin gado ɗin to amma yanzu

sai waye rasu sai kai ka rasu ka san jiya ma ka rasu da yawa sai waye rasu eh <laughs> ni wani gidan za ka yi ta ma'ana ka kai rasu ma'ana uba ya rasu ya bar wa kenan ko eh eh

mahaifi ma'ana kakanku kenan yana nan eh eh, eh. shi sai mahaifi na ya rasu eh to yanzu shi tambayar da yake ni da wancan kakan ya akwai gado mana akwai gado sosai da su a dai wannan siffar da imin akwai gado tsakaninsu yawa mun gane wannan na farko <clears throat> idan mace ce fa innahu yufradu lil ukhti al wahidati lil abi wa ummi an nisfu me dalili akan wannan hmm? ai dalili ne ce wannan ta'lil ka kawo dalili ne ka يستفتونك قل الأبن يستفتونك قل لا يفتكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك falaha nisfu ma iyanan zaka tsaya karka ce huwa ha nan ana bukatar ka kawo mahallin shahid ne kowanne daidai hukuncinsa <clears throat> fayanka kana ta sanataini amma idan yan uwa mata biyu ne ya mutu ya bari fama fauka zalika ko sama da biyu min al akhawati lil abi wal um na yan uwa uwa daya uba daya furida lahum thuluthan za a ba su biyu bisa uku me dalili e fa'in kana ta sanatai ne falahu mafulufan sana da biyu bisa uku fayanka kana ma'ahuma ma'ahun zakarun amma idan a tare da su ko dai a lokacin da take ita kadai akwai dan uwa namiji ko lokacin da suke su biyu ko sama da haka akwai dan uwa namiji fala faridata li ahadin min al akhawat to babu wani kaso da za a ba ɗaya daga cikin yan uwa mata wahidatan kanat ita kadai ce ta rage daga ita sai namiji au aksara min zalika ko kuma sun fi daya mata din biyu ne sai namiji ko uku da namiji ko hudu da namiji to ba za a ba su wani kaso ba kawai ga yadda za a yi bi yubda'u bi man sharikahum bi faridatin musamma za a fara za a fara ba da gadan wanda i tarayya da su idan akwai wani da i da su zai ci gado da su kuma shi yana da nashi kasan sai a cire mashi nashi kasan idan abin da ya rage su kuma waɗannan sai su raba lizzakari mithlu hazul unsayin ce fa yu'tuna fara'idahum sai a ba su su a ba su raban gadon su su suwa kenan waɗanda suke tarayya da yan uwa din sai a sallame su tukunna kun gano wanda ke ko tunda sai ga zance a sassallamuwa ne tunda shi yana ganin komai zai kasance a tare da su ne <clears throat> shi iru nan waki magana wacce jumla ce wa gane ta ba wacce ce da karanta idan yan uwa mata mamaci ya mutu ya bari yan uwa mata ɗan uwa ɗaya uba ɗaya suke in baka mata ba idan ita kaɗai ce za a bata nawa idan su biyu ne za a ba su nawa biyu bisa uku to yanzu akwai namiji a cikinsu to tunda akwai namiji an soke wannan lissafin na a ba ta rabi an soke wannan lissafin na a ba su biyu bisa uku kun gane wannan an soke wannan tunda akwai namiji a cikinsu yanzu za su tsaya gefe guda ne ya su zatin gane sai a sallamu kowa tukunna idan aka sallamu kowa to tunda yanzu sai rage su uku ne maza mata biyu namiji ɗaya abin da ya rage sai a kasafin shi nauke nan hudu ko sai shi ya dauki biyu su su dauki daidai amma kar kuma ta tana asalin lissafi za a yi wannan yawa shi ne yake cewa to a wannan lokaci fara fargizata babu wata lamba da za a ba 'yan uwa mata shi 'yar uwa ɗaya ce ta kasance ko kuma sama da ɗaya kawai wa da bi man sharikan bi faridatu musamma za a fara bada gadon wanda ita rayya da su ne a wata lamba mai zaman kanta <clears throat> fa yu'tana fara'idhum sai kowa a bashi kasan shi fa ma ba ba da zalika min shai to duk abin da ya ragu bayan haka kana bainal ikhwati lil abi wal ummi za a raba shi ne tsakanin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan mata da maza ne lil mithlu hazzul unsayin kowane namiji ɗaya za a ba shi rabon mata biyu ala kitabillah kun gano wannan ko ya tara wani lokacin in aka ci mutum ya haƙura za a ba shi ragowar kun ga dai jiya da uba yawa yi gari da nawa da ɗaya uwa kuma fa da biyu eh yau wada ku shi ke sama saboda haka wani lokacin idan aka ce za a yi wannan ga wata matsala guda ɗaya illa fi faridatun wahida faqat sai dai a wata matsala guda ɗaya ga yadda suran matsala take lam yakul lahum fiha shay'un an gama rabon gado suna jiran wani abu ya ragu bai ragu ba ya tashi aiki gaba ɗaya aga sai dogon tsaki kenan to an sake hadawa aka sake rawa ai ba za ka samu din ba <laughs> eh? eh ai raman qur'ani ne ai lam yakul lahum fiha shay an gama rabo suna jiran wani abu ya ragu bai ragu ba to anan fashtaraku fiha ma abanil ummi fi thuluthihim sai su zo su tarayya tare da yan uwa uwa daya wato rabon gadon fa da yan uwa uwa daya sun samu gado amma yan uwa uwa daya uba daya ba samu gado ba ka dai gane ko an raba gado yan uwa uwa ɗaya sun samu gado amma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba samu gado ba sarki mustapha ya za'i eh? shi ba to ya da dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da dan uwa uwa ɗaya waye fi ƙarfi eh bari shi din yi magana wanne fi karfi e eh, abin da nake so ka fahimta shi wannan uwa ɗaya suka hada shi kuma wannan uwa ɗaya uba ɗaya suka hada duk abin da wancan yake da shi wannan ina da shi da ɗoriya e wanne fi karfi to yanzu an raba gado dan uwa uwa ɗaya ya samu gado amma dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya bai samu gado ba me ya ja mishi cewa da ya tsaya abin da ya ragu din nan eh, eh jira abin da ya ragu <clears throat> ga yadda sura matsala take wannan matsala fa ta kaɗa kan mutane sosai da sosai wallahi ga yadda take wa tilkal mas'ala wannan rabon gado shine ne wannan rabon gado shine ko wa tilkal farida wannan gado shine imra'atun tuwufiyat hiya imra'atun tuwufiyat mace ce ta mutu wa tarakat zaujaha ta bar mijinta wa ummaha da mahaifiyarta wa ikhwata hali ummiha da 'yan uwanta uwa daya wa ikhwata hali ummiha wa abiha da 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya wannan bai sharu sosai ba na farko wa ta bari mace ce ta mutu ta bar ta bar zauci da wa kuma da umha da um da wa kuma eh ikhwatu li um 'yan uwa uwa ɗaya da wa kuma ikhwatun ashiqa ikhwatun ashiqa 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya in ku lura babu uba ciki eh ba uba babu ɗa eh akwai ɗashe ibrahim ya lalabo shi eh sai <laughs> ibrahim ya ke wa wata hali ummiha wa abiha da yar uwata uwa ɗaya uba ɗaya ba wai tabar uba ba in ka lura tun da muka fara ai eh ya yi irbaki ko <laughs> ba su ido ba zai ta zaka a gaba li ummiha wa abiha shine uwa in kun lura tun tira ga muke karanta shi uwa ɗaya uba ɗaya ba tunda muka fara ba a ce shakik ba kun gano wannan da kyau ko sai a ce li ummiha wa abiha uwa ɗaya uba ɗaya to yanzu ya za ka raba gadon nan miji nawa za a bashi saboda me za ku bashi rabi saboda mamaciyar bata baɗa ba za ba shi rabi uwa fa saboda me eh a'a saboda akwai yan uwa ga yan uwa ga yan uwa ka fahimta yawwa sai ku bata nawa ɗaya bisa shida a sudus kenan to su kuma yan uwa li ummi hafa eh ɗaya bisa uku fa in aka tsara min zalika fa mu shuraka'u fi thuluth tun yan uwa ne sama da biyu to yan uwa sama da biyu fa mu shuraka'u fi thuluth za su tarayya ne a thuluthi kun gane wannan da kyau ko thuluthi kuma shine ɗaya bisa nawa ɗaya bisa uku to yanzu abin da ya ragu shi za a ba yan uwa <clears throat> uwa ɗaya uba ɗaya kun gano wannan ke ko saboda haka su ba za mu ce suna da kaza busa kaza ba sai mun raba mun ga ragu to yanzu nawa za a raba wacce lamba za mu amfani da ita da za ta ba mu filus kuma ta ba mu nisu shida za mu ɗauka in muka ɗauki shida za ta ba mu rabi shine nawa uku sai mu ba mu ji uku sannan waɗannan um tana da nawa ɗaya tun da ɗaya bisa shida ne to wannan kuma suna da a fuluf eh fuluf yanzu biyu abin nan uku ta maimaito a cikin shida sona uku ta maimaito a cikin shida sona so biyu nau kenan biyu daya nau kenan uku to yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya fa babu to ba uba eh mun gane wannan da kyau mun gane da ake kasafin nami suwa eh a su ikhwatun shaqiq za su abin a ina kake magana a littafi wai ko ana ai kaga su yan uwa uwa ɗaya dama suna da lambar su su dama ba su da cewar sai an gama so su ɗauka su dama suna da nasu falli kulli wahidin minhuma a sudus fa in kanu akthara min zalik fa mushraka fi thuluth so su ana kasafta za su ɗauki nasu su wuce to amma yan uwa shakikai su ne suke da ta'asib sai in ya ragu suna da damar su zauna akan dukiya duka suna da damar in ya ragu su zo su ɗauki abin da ya raguwa to yanzu gashi da mun raba ta ba abin da ya ragu balle a ce wannan su su ɗauka kenan eh wannan matsala ta faru ne zamanin sai na umar da ake wannan rabon suka ce kai kai kai kai kai babansu sun zama da shi dutse ai sun haɗa uwa ɗaya da su kafin na ci surar abin su waɗannan ya za a yan uwa shakikai a raba gado su ba su samu ba amma yan uwansu uwa ɗaya su samu sai suka ce to a kaddara baban su dutse ne su ma ba su da uba yau ai sun hada yan uwa sun hada uwa da wa da wannan saboda ka sun yadda za su shiga wannan lissafin shi sa ake kiran sunan matsalar da umariya in kana karatu cikin rabon gado za ka same ta sunanta umariya saboda ta faru cikin sai na umar ko ka same ta sunanta almushtaraka saboda yan uwa shakikai sun yi tarayya da yan uwa umai ko ka same ta da sunan alhajariya sun ce sun mai da babansu dutse ai sun haɗa uwa ɗaya da su ko kuma ka ce same ta da sunanta alyammiya sun ɗauki uban sun sa cikin katon teku eh babu shi kenan ai sun haɗa uwa ɗaya da shi ko su ce kira ta sunanta alhimariya sun mai da babansu jaki ai sun haɗa uwa ɗaya da wannan to saboda haka yanzu za a batta a wannan suran ne ko kuwa waɗannan 'yan uwa shakikai za a narkar da su su koma 'yan uwa umai sai su tarayya a wannan a fulus ɗin na fatan watakila hausa ta ɗan isa ya fi kuwa <laughs> eh to ya za a yayi sun zama 'yan uwa li'ummai sun fasa yan uwa shakikai ɗin gina ba sa so a raba daidai wa daida sai su jira abin da ya ragu sai su ɗauka a yau ba zai waye eh ya eh akan haka sai na umar ya hukunci akan za a yi tarayya da su akan su yan uwa shakike za su tarayya da yan uwa al'ummai hmm, yanzu kawai haka za a raba ta sai ta dawo doguwar biyu kawai haka ai duk yanzu gaba ɗaya na 'yan uwan za a narkar da su ne ya mutu misali mace na 'yan uwa ne li'ummai guda uku mun gano wannan da ke ko za su tarayya a cikin afuluf nan kuma 'yan uwa ne shakikai guda uku suna jiran ya ragu su ɗauka to ba abin da ya ragu kun gano wannan da ke ko to yanzu an mai da su yan uwa li'ummai sai mu ce ta mutu ta bar yan uwa li'ummai guda shida eh shi ke na hisa dawo mu shura ka ofi fuluf sai su dawo cikin nan kawai ta mutu ta bar yan uwa uwa daya guda shida tunda sun ce sun fasa uban eh ta rage musu igiya domin nan eh a'a ai abin da ya faru kamar ɗa ne da ɗanɗa jika yana cin gado ko baya ci amma idan akwai ɗafa baya ci ɗa yana kaucewa zai kunno ne za a mai ƙarin girma ne to haka duk inda muka lissafa ɗin nan na 'yan uwa shake kai in dai babu su ta 'yan uwa li'abbai ne a wurin ka gane wannan 'yan uwa li'abbai ne a wurin saboda idan akwai yan uwa shakikai uwa ɗaya uba ɗaya to yan uwa uba ɗaya ba sa cin gado sun kore su ka gane maganar malisa eh a wurin li'abbai ba sa yi wurin li'ummai ba sa yi wurin li'ummai ba sa yi kun gano wanda ke ku yanzu na akwai wata matsala subhanallah al'azim an jima kaɗan za mu je mu hukunci za mu je mu koyi mu hukunci ga ce wani alƙali za mu je mu raba ta irin makamancin irin wannan ɗin ce akwai shakikai akwai li'abbai akwai li'ummai shakikai sun tashi aiki abin nan li'abbai sun tashi aiki eh ai shakikai ne suka wuce su ka gane wannan da ke ko shakikai sun yi gaban su to tunda shakikai su suka ita wannan sulil ummai kar kuma ta dama daga wani gida suka zo sun zo daukan kasafi ne kawai a kasafta a basa nasu su gaba Allah ta'ala ya sauke suna bude ta sosai da sosai a cikin masail na farutayya haka irin wannan matsalar kama a imam rahabi ya kawo ta cikin babul musharraka wa yan tajid zawajin wa umman waritha wa ikhwati li ummin hadhu sulsa wa ikhwatuna aidan li abi li ummin wa abi fastagarqul mala bi fardun nusbi faj'alhum kullahum lil ummi waj'al abahum hajaran fil yammi ka sanya babansu dutse dutsen kuma an jefa cikin bahar maliya ai sun hada wa daya wa qasim alaihim thuluth sai ka raba musu wannan thuluthun abun da aka mutu aka bari fa hadhihi mas'alatu musharraka wani ita ce mas'ala wacce ake kiranta musharraka kamar da al-imam rahabi magana wannan shine kuma akan ta imam malik ibn anas yake cewar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya za a yi tarayya da su cikin yan uwa uwa ɗaya sai su ci gado tare da su duk da suna gani da aka raba dinnan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba su samu ba shikenan su haƙura kawai ba su samu ba sai wani jikon ai ba magana yadda akai ai ba magana yadda akai ai yanzu musulunci ne ya raba so da ga aka raba haka za su yi dan mustafa ya ce ina sai an san wasu malamin ko imam malik ibn anas yake cewa wa tilkal farida wannan gadon da muke magana akan shi hiyamar atun tuwufiyat shine mace ce ta rasu wa tarakat zawjaha ta bar mai gidanta wa ummaha da mahaifiyarta wa ikhwataha hali ummiha da yan uwanta ta bangaren uwa wa ikhwataha hali ummiha wa abiha da yan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya fa kana li zawjiha nisfu to idan an raba za a ba miji rabi wal ummiha sudusu za a ba mahaifiyarta ɗaya bisa shida ko wali ikhwati hal ummi hasulusu za a ba yan uwanta uwa ɗaya ɗaya bisa uku falam ya fudul shay'un ba da zalik to bayan haka babu abin da ya rage yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba su samu ba fayashtariku banul abi wal ummi fi hadhihi al farida to a wannan rabon gado sai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya su ne banul abi wal ummi yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai su yi tarayya ma a ummi fi fulufihim tare da yan uwa uwa ɗaya za su yi tarayya da su a wannan sulusun nasu ka gano wannan da ke ko <coughs> fa yakunu lizzakari mithlu hadhul unthayn sai ya kasance kowane namiji ɗaya yana da rabon mata biyu saboda me min ajali annahum kullahum ikhwatul mutawaffa li ummihi domin duk gaba ɗaya sun zama 'yan uwa ne na mamaci ta ɓangaren uwa salam nan yawwa da ama abin kenan da zan ambata kamar yadda muka ambata kusan kamar akwai kuskuren ba a ana gado na 'yan uwa li'ummai 'yan uwa ta ɓangaren uwa mazansu da matansu daidai wa da ake rabawa fahim shuraka'u fi thuluth za su yi tarayya a thuluthi yan uwansu uwa ɗaya uba abin nan yan uwa na ɓangaren uwa ina aka tashi rabon gado to ba bambanci tsakanin mace da namiji daidai wa daidai ake raba ya mutu ya bar mata hudu maza hudu sai a raba nawa takwas kowa daidai maza hudu mata hudu li'ummai ne sai a raba takwas kawai ala adadin ru'usihim ai an riga an shigar da su ba mutum kusa eh eh ba bambanci ai to da a ce da a ce da bambanci din sun rabu sun je can ba su da kokobo ba kwar su tsaya ba bambanci din ba su samu wani abu ko da gonan nan ta kusa da kwari su samu Mm. shi ne da duk magana kenan insha Allah darasi mai zuwa za mu sake tattauna maganar da izin Allah wa inna ma warithu bil ummi abin nufi nan kawai yanzu sun yi gado ta bangaren uwa ba ta bangaren uba ba wa zalika anna Allah tabaraka wa ta'ala ya qala fi kitabi ubangiji Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa yace wa in kana rajulun yurathu idan mutumin da ya kasance ya rasu mutum ne da za a gaje shi kalalatan ba shi da ɗa ba shi da uba malla asalahu wala far ayu mar'atun ko mace ce za a gaje ta la asalalaha wala far ba ta da uba ba ta da 'ya'ya walahu akhun amma duk da haka yana da ɗan uwa wa ɗaya au uktun ko yana da 'yar uwa uwa ɗaya ko tana da ɗan uwa uwa ɗaya ko tana da 'yar uwa uwa ɗaya fali kulli wahidin minhum sudus to kowanne ɗaya daga cikinsu su waɗannan 'yan uwa ɗin za a ba su sudusi ɗaya bisa shida kun gane idan ya mutu ko ta mutu ta bar ɗan uwa uwa ɗaya da 'yar uwa uwa ɗaya su nawa kenan za a ba kowa ɗaya ɗaya ɗaya bisa shida ɗaya bisa shida amma fa in kanu aksar min zalik idan sun zama sun fi haka yawa sun fi bi yawa sun kai uku ko hudu maza da mata fa mushraka fi fulus to gaba su za su yi tarayya ne a cikin wannan fulufin babu ƙari babu rage fali zalika to saboda wannan ne shirri kufi hadhihi farida sai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suke tarayya da yan uwa uwa ɗaya a wannan rabon gado li'annahum kullum ikhwatul mutawaffa li ummihi domin kowane ɗayansu a nan dan uwan mamaci ne ta ɓangaren uwa mun gano wannan to wannan ita ce mas'alatul musharraka ita ce mas'alatul umariya ita ce mas'alatul hajariya da sauransu kamar da zaka samu sunan ta da a cikin littafai da aka bayani kan rabon gado bata samu ba sai zamanin sayyidina umar kun gane wannan da ke ko dalilan da muke daɗa faɗa dududu ayoyi da hadisai da suke magana a kan rabon gado kaɗan ne sosai da sosai ayoyi dai na ƙur'ani su ne manya-manyan nan guda uku da muka ambata yusuf wallahu wala kum nisfu yastaftunaka walillahu yuftukum fil kalala in mur'un halaka to sai waɗanda za su suke biyo musu da baya ayoyi ne kaɗan da suke so ba rabon gado suke ba karin bayani suke hakan nan kuma a cikin hadisai za a ga hadisan ba masu yawa ne sosai da sosai ba a hakan yana buƙatar sai ka kusanci malamai kenan sosai da sosai domin a maka bayanin fillar-fillar waɗancan ayoyi da waɗannan hadisai ɗin kun gano ko da irin waɗannan masail ɗin mada waɗansu su ba a samun su sai zamanin akwai mas'ala guda ɗaya ciki ta zamanin sai na ali aka same ake da ita kamar yadda akwai ɗaya sai zamanin sai na umar haka bayan sai na umar bayan sai na ufman ma ya rasu ya yi khalifanci ya rasu zamanin sai na aliyu aka same ta kuma duk cikin rabon kuma duk cikin waɗannan abubuwan ne ake ta calculation ake fito da su mun gano wannan da ke ku subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk na'am